Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta shiga dogon nazarin ceto shugabanta da ke rikon kwaryar jam'iyyar Uche Secondos daga rasa mukaminsa don shigar da jam'iyyar kara da tsawon mai taimakawa shugaba Jonathan kan siyasa barista Ahmad Gulagai da nuna zamansa a kujerar saba dokokin jam'iyyar ce. Tun murabus din shugaban jam'iyyar Ahmed Mu'azu bayan faduwa zaben da PDP ta yi, Secondos ke zaman mukaddashi inda Gulagai bukaci kotu ta tilasta masa sauka da bawa yankin arewa maso gabas dama ya fito da wanda zai kammala wa'adin mulkin Mu'azu. Barista Gulag ya ce hakan ne maslaha ga PDP. mulkin idan an bi kundin tsarin mulkin pdp dole ne wanda yake rike da kujeran yanzu wato mataimakin chairman an zaɓe shi ne na mataimakin chairman ya rike kujerar mataimakin chairman ya rike kujeran chairman arewa maso gabas kuwa babu ido babu wakilci bai kamata a yi haka ba mu 'yan jam'iyyar pdp na arewa maso gabas jihohi guda shida ba mu amince da wannan ba domin mu muna so mu gyara wannan fati ta hanyar da ba fada ba zagi. Barista baka ganin tun da jam'iyyar ta yanke hukuncin tura dan takarar shugaban kasa arewa wannan riko da lokacin eh wannan riko da dan kudu yake yi kamar zai iya taimaka jam'iyyar. Babu bata zo ba in lokacin ya zo to za a san yadda za a yi kamar yadda turawa suka ce when we reach the bridge we will cross it. Sun yi hanzari. a ba mu wannan kujeran ko da wata ɗaya ne haka kundin tsarin mulki ya tanada mu hau mu ga yadda za a gyara ta PDP dai ta bakin mataimakin sakataren ta na labaru barista Abdullahi Jalo ta ce ta san maganar kuma komai ka iya faruwa sai dai ba da gangan su ke ci gaba da makalewa kan kujerar ba ba cikin ofishin national chairman yake ba amma saboda sarƙaƙiya da abubuwan da suke tafiya ba daidai ba north east din ba a bata da gaske ta kawo mutumin da zai cika gurbin ba su kuma ba za su bar ci gaba da harkar jam'iyya ta ci gaba a zauna ba a aikin komi ba babu pdp to amma abin da dai yake a ƙasa shine shari'a fa saɓanin hankali ne mu bi dokan da muka sa wa kanmu ga abin da constitution namu ya faɗa kuma shi ya sa gulag ya tafi kotu kuma ina kyautata zato in dai an je kotun yana da wahala bai ci nasara wannan abu ne wanda duk kowane ɗan jam'iyyar pdp ya san wannan kuma waɗanda suke kai ba sa ta akan wannan abinda suke ta baba cewa north east ba ta kawo ɗan takara ba mu kuma muna cewa a'a wannan maganan akwai shakka a ciki ba ba a kawo ba ne a bar mu mu kawo. Rahotanni na nuna Ahmad Gulak tsohon ministan Abuja Bala Muhammad tsohon ministan sufuri Idris Umar da Paul Wamfana wani jigon jam'iyyar na nuna sha'awar cike gurbin da mu'azun ya bari. Nasiru Adamaili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.